wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tada bi hadihi wa istamtaka bi sunnati ila yawm al-din wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa yau 29 yau 29 ga watan shawwal hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai wanda ya yi daidai da uku ga watan august shekara ta dubu biyu da goma sha shida muna cikin karatun littafin a gidansu salam sabon hadis wanda a shekh rabi'u bin hadi al-madkhali yayi wa sharhi yau za mu tashi a cikin shafi na saba'in da bakwai istiwa ullahi ala'arshi. arshi bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim istiwa ullahi ala arshi daidaituwan Allah akan al'arshinsa wa ya'taqidu ahlul hadith wa yashhaduna anna Allah subhanahu wa ta'ala fawqa sab'a samawati wato ahalul hadis ahalul hadis suna gudun cewa kuma suna shaidawa cewa lalle Allah subhanahu wata'ala yana saman al'arshi a foka saba'i samawa yana burbushin samai bakwai al'arshi kuma yana saman al'arshinsa kama na faƙa bihi kitabu fi kaulihi azza wa jal kamar yadda littafin Allah ya furta a inda Allah ta'ala ke cewa a suratu Yunus inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa samawati wal ard lalle ubangiji ku shirya Allah wanda ya halicci sammai da kasai fi sittati ayyam a cikin kwanaki shidda mastawa ala al-arsh sa'annan ya daidaita akan al-arsh yudabbiru al-amr yana gudanar da al'amura a samu zafi a samu sanyi a samu duhu a samu haske a samu lafiya a samu rashin lafiya a samu talauci a samu arziki an gano wani ko wato Allah shi ke juya al'amura za ga wani lokaci mutum yana da lafiya sai ga wani lokaci mutum kuma ya zan bai da lafiya za ga wani lokaci mutum yana da wadata sai ga wani lokaci babu wadata. wannan shi ne tadbirul umur Allah shi ke da iko wajen juya al'amura an gane ku? na'am ma min shafi'in illa min ba'di izni babu wani mai ceto sai bayan izinin Allah subhanahu wata'ala in kaga wani mutum yayi ceto Allah ta'ala shi ya bashi izini yayi ceto shin wannan mutumin mala'ika ne shi ko waliyi ne shi ko annabi ne shi ko wane ne dole sai da izinin Allah Amma da wannan hmm. na'am wa qawlihi fi surati ar-ra'd da kuma inda yake faɗa a cikin suratul ra'd Allahu allazi rafa'a as-samawati bighayri 'amalin tarawnaha Allah shi ne wanda ya daga ainihin sammai bi gairi amalin tarawnaha ba tare da wani ginshiki da kuke gani ba kun gani ko wato Allah ya Allah ya daga sammai ba tare da wani ginshiki wanda kuke gani ba misali shin za mu iya cewa Allah da ya daga sammai akwai ginshiki amma ba ma gani ko kuma ya sam sam babu ginshikin wanne ne daga ciki eh inna allaha yumsiku samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin bi ba'di lalle Allah ta'ala shi ke rike sammai daga kasai su gushi kuma wala in zalata wato inda za su gushi in amsakahuma min ahadin min babu wani wanda zai iya rike su bayan sa ku fahimci wannan kaga da wannan kenan Allah ke rike sammai da kasai kada su gushi to da me yake rike su yana rike su da gishiki ne ko ba gishiki shine ana yake cewa Allahu allazi rafa'a as-samawati ghairi amadin tarawnaha Allah shine wanda ya daga sammai ba tare da gishiki da kuke gani ba kaga wani zai iya dauka akwai gishiki amma ba a gani ne wani kuma zai iya cewa a babu gishikin ne gabaki daya babu ginshikin da idan kuke gani misali A gano wannan ko hmm. to wannan matsala ne na gaibi sai dai mu ce Allahu a'lam thumma istawa 'ala al-'arsh ya daidaita kan al'arshi. arsh wa fi surati al-furqan sannan kuma da faɗansa a cikin suratul furqan thumma istawa 'ala al ar-rahman fas'al bihi khabira thumma istawa 'ala al sannan sai ya daidaita kan al'arshi. arsh wane ne ar-rahman Allah mai rahama fas'al bihi khabira ka tambayi wanda yake khabira bi ka tambayi wanda yafi kowa kwarewa game da shi wane ne yafi kowa kwarewa game da Allah shi kansa in kana so ka san Allah subhanahu wata'ala da kuma ainihin sifofinsa ka tambayi wanda yafi kwarewa game da Allah shine ka tambayi shi da wannan ne ahlus sunna ashabul hadith suke cewa idan kana so ka san Allah ka tambayi Allah an gane ai idan kana so ka san Allah da sunayensa da sifofinsa babu wanda ya fi cancanta ya gaya ma ainihin sifofin Allah kamar Allah ɗin shi kansa sa'annan kuma sai wa sai manzo sallallahu alaihi wa sallam sa'annan sai sahabbai wanda suka koya daga manzan Allah sa'annan masu bin su so da ka fas'al bihi khabira da wannan kenan sunayen Allah da sifofinsa dukansu gaba ɗaya tauqifiya ne ana sanin su dai kawai da nasi. na'am wa qawli fi surati al-furqan da kuma inda yake fada a surati al-furqan mastawa 'ala al-arsh ar-rahman ya daidaita kan al-arshi ar-rahman fas'al bihi khabira wato Allah bi rahama ka tambayi wanda ya kware game da shi wa qawli fi surati sajada da kuma inda yake fada a surati sajada thumma stawa 'ala al-arsh sa'annan ya daidaita kan al-arshi na'am wa qawluhu subhanahu Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal da kuma inda Allah ke cewa Allah shi ne wanda ya halicci sammai da kasai wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su fi sittati ayyam a cikin kwanaki shida thumma istawa 'ala al-arsh sa'annan ya daidaita kan al-arsh ayoyi nawa kenan ayoyi nawa bakwai ko takwas ayoyi bakwai hmm. to menene hikiman da ya sanya Allah subhanahu wata'ala ya maimaita wayannan ayoyi haka nan me yasa Allah bai faɗa so ɗaya ba kawai kaga Allah ya maimaita wannan dai ya nuna ma muhimmancinsa. a larabci in kaga balarabe yana ta maimaita abu to dalilin da ya sa yake maimaitawa saboda ya nuna ma muhimmancin abun ina ba ta gane kenan mas'ala ta istiwani tana da muhimmanci a wajen Allah ko ba ta da shi tana da shi wannan shi yasa Allah ya maimaita haso takwas idan wani ya ce mana ai wannan matsala bai kamata mu sa hankalin a kan shi ba ba shi daga cikin matsala muhimmai za mu yi masa raddi da wannan magana cewa shin da kai da Allah wa ya fi sanin abu muhimmi an gani Allah ta'ala wanda ya fi ka sanin abu muhimmi shi ya maimaita abin so takwas ko so bakwai misali wannan maimaitawa yana nuna mana lalle matsalan istiwa'i matsala ce muhimmiya wanda bai dace ahalus suna ya wasa da shi ba misali an gane wani ko shi yasa idan ɗalibin sunna ya tambaye ka cewa ina so in sayi littafin tafsiri yaya za a yi in gane littafin tafsiri na ahalus suna me za ka ce masa ka ce masa wato in za ka mallaki littafin tafsiri ka duba duk tafsirin da ke magana kan istiwa'i ka duba ayoyin istiwa'i yaya malamin tafsirin ya fassara idan malamin tafsirin ya fassara shi sun masawa alal arsh ya fassara shi da istaula to ka san cewa wannan malami dan bid'a ne shi misali ko kuma malamin da ya tasirantu da yan bid'a an gane wannan ko amma kana ganin ya fassara shi da ainihin istiwa'i irin fassara na ainihin magabata to sai ka cewa lalle wannan tafsiri ne na ahlus sunna wal jama'a yana daga cikin hanya mai sauki na gano tafsiri na ahlus sunna wal jama'a ina ba ta allura to za ka ga da yawa daga cikin wasu masu da'awan sunna ba ɗauki kamar 'yan sururiya yanzu sai su ce ma matsalan istiwa'i bai daga cikin matsalan da ya kamata ya damu ahalus sunna sai ce ma gashi nan ana ta kashe musulmi a Syria ana kashe musulmi a Afghanistan ana kashe musulmi a kaza amma kuma wai a samu wasu mutane su rasa abin da za su ringa tattaunawa sai wai ina Allah yake shin matsalan ina Allah yake matsala ne na aqida ko matsala ne na furu'a matsala ne na ainihin aqida to matsalan aqida yana halatta yi wasa da shi duk wani halin da muke ciki ko ana kashe mu ko muna cikin yaƙi ko muna cikin zaman lafiya bai kamata mu yi wasa da da mu ba an gane wannan ayi ko ana cikin yaƙi ko ana cikin zaman lafiya baya halarta ahlus sunna yi wasa da da shi an gane wani ko hmm. ya kamata ma ana cikin yaƙi ne ma ya kamata ka ba da muhimmanci akan aƙidar ka fiye da komai saboda mutum ya mutu ya gamu da Allah lafiya lafiya an fahimci wannan ko hmm. saboda haka wannan tunani ba tunani ne mai kyau ba a kan shi akwai wanda zai gaya ma ba matsalar mu bane istiwa'i za ka ji irin wannan magana a bakin yan ikhwanul musulmi za ka ji irin wannan magana a bakin yan sururiya ta ce bai dace mu shagaltar da kanmu ba kada mu yadda irin wannan matsala ya raba kanmu eh? na awonu fi matafakna alayhi wa ya'ziru ba'duna ba'dan fi matafakna fi saka mu taimaka ma juna da mu da sauran mutane inda muka yi muwafaka amma sashen mu ya ma sashe ƙudiri, inda aka samu saɓani. an gane Al almuhim dai kaga abin da sabu ne ya faɗa wa ya ataqidu ahalul hadis wato ƴan malaman hadisi eh, ahalul hadis suna ƙudircewa kuma suna shaidawa cewa lalle Allah yana burbushin sammai bakwai sannan kuma lalle Allah ya daidaita kan al'arshi an gane ku. kuma ya gina wannan hukunci da bai sai ce kamar yadda littafin Allah ya furta kenan matsalan ba matsala bane na kwakwalwa matsala ne na haka Allah ya faɗa na'am ashar sharhi qala al-mu'allif rahimahullah mawallafin wannan littafi Imam Sabuni ya faɗa Allah ya masa rahama wa ya'taqidu ahlul hadith ahlul hadith suna kudurcewa da annal kitab kama alimtum yi bayani a ƙidatun ahlul hadith domin wannan littafi kamar da kuka sani ya zo ne yayi bayanin aqida na ahlul hadith la'annahum a'immatul islam domin ahlul hadith sune me a'immatul islam hmm. sune jagorori na musulunci wa a'immatul hadith bi kalamil mu'allif hum a'immatul fiqh min as-sahabati wa tabi'in wato a'immatul hadith a cikin maganar mawallafi sune a'immatul fiqh sune jagorori na fiqh daga ainihin sahabbai da tabi'ai wala yaqsidu ahli alhadith bi ma'ana anna ahli alhadith yughayiruna ahli alfiqh ba wai yana nufin ainihin in ya ah, da wannan istilahi an gane ko ba wai yana nufin ma abota istilahi bane kada ka yi dauka cewa idan yace ce ahalul hadith wato yana nufin wato ahalul hadith bi ma'anar istila da irin wannan ma'ana ce malaman da suka fi kowa gogewa kan ilimin hadisi ko fahimta na'am sai mu ce a nan wajen kaga za mu ce irin su Ahmad Shakir a wannan zamani su Ahmad Shakir su Imam Nasiru Nasiruddin Albani da ire-iren su sai mu ce su ne ahalul hadisi amma wanda suka goge kan fiqh irin su Fauzan irin su Ibn usaimin ba sa ciki shi haka ake nufi mm. Ina ka ce ahalul hadisi ana nufin malaman da suka goge sosai ya zan fannin su hadisi ne suna ingantawa suna za'afawa irin su kamar yadda na kawo misali Nasiruddin Albani da kuma irin su Ahmad Shakir da ire-iren su ake nufi Sheikh Fauzan bai shiga ba Ibn Uthaymeen bai shiga ba sauran manya-manyan malamai da suka san da suke malaman salafiya ne wanda suke ba da muhimmanci kan hadisi amma ba ba su da takasusi na hadisi shi kenan sai mu ce su ba su daga cikin ahalul hadis ba abin da ake nufi kenan ba ba ana nufin ahalul istila ba bi ma'ana na'am bi ma'ana anna ahlul hadis yughayiruna ahlul fiqh wato ya zama to da ma'anar cewa ahalul hadis sun bambanta da ahalul fiqh na'am ki ai wayannan malaman fiqh ne wayannan kuma malamai ne wanda sun goge kan hadisi ai sun bambanta an gane hmm. saka wannan aqida aqida ne kawai irin nasu malaman hadisi bi ma'anar izila sai mu ce ne na irin su nasiru zai albani akida ne na irin su shekarabi akida ne na irin su ahmad shakir da na kawo misali da ire iren su. amma ba akidan ibn usaimin ba ne ba akidan irin su fauzan ba ne ba akidan irin su waye ba ne da sauransu kun gani to ba abin da ake nufi kenan ba idan an ce ashabul hadis ana nufin duk mutumin da yake ba da himma ga ilimin hadisi duk mutumin da yake ba da himma da hadisi ya ɗauki hadisi ya zama to hujja a gare shi A gane wannan ko in zai kafa hujja a wajen addini yana kafa hujja ne qala lahu qala rasuluhu to wa'annan sune ashabul hadis ko da mutum ba shi da takhassusi akan ilimin hadisi na'am fa inna a'immatal fiqh al-uzama min kibar at-tabi'in wa min asba'ihim domin lallai a'imma na fiqh wato jagorori na fiqh wanda suke manya-manya min kibarin tabi'in daga cikin manya-manyan tabi'ai wa min atba'in da kuma daga cikin manya-manyan wato atba'i tabi'in kallimami malik su wane ne manya-manyan jagororin fiƙi kamar irin su imamu na malik rahimahullah wal auza'i da irin su imam al auza'i wa tsauri da sufyan tsauri wa sufyanaini da sufyan bin uyayna wal hamadaini wato da Sufyan nan guda biyu Sufyan bin Uyayna da kuma da Sufyan da tsauri na walhammadai da kuma Hammad guda biyu wa man talahum rahimahumullah da kuma duk wanda ya bi su Allah ya masa rahama ma kanu illa immata hadithin wa'annan ba wasu bane face jagorori na hadisi duk wa'annan gaba daya manya manyan malaman fiqh ne jiga jigai sannan kuma jagorori ne na hadisi kanu a imma uzama wa'annan su kasance jagorori manya fil hadisi wa a wajen hadisi da fiqh an gane wannan ko hmm. imamu na malik jagora ne wajen hadisi da fiqh imamul auza'i jagora ne wajen hadisi da fiqh sufyan bin uyayna jagora ne wajen hadisi da fiqh sufyan thauri jagora ne wajen hadisi da fiqh irin su lays sa'ad ta manya manyan malaman nan an gane ko sun yi zarra wajen hadisi sannan kuma jagorori ne wajen fiqh na'am fahum a ainihin narjewar umma su wa'annan Allah ya ƙara musu yadda ga baki ɗayansu su makoma ne na al'umma al'umma na komawa wajen su game da hadisi da fiqh ce kawai wa fil a wajen aqida da wajen fiqh ba'da kitabi wa sunna bayan alqur'ani da sunna wayannan mutane to ina mutane da ke cewa yan salafiya na zagi imamu na malik eh kun ji irin yaban da shekar biyu ya yi hmm. ya ambaci wa'annan zarafin malamai irin su imamu na malik irin su layin bin sa'ad irin su imamun auzayi irin su sufiyan ya ce nan malamai ne na hadisi ko malaman fiƙi ne ya ce su ne marji al'umma su ne makoma na al'umma a wajen fatawa na addini su ne makoma na al'umma a wajen kitabu sunna an gane amma sai wani mutum ya bude baki ya ce wa'annan mutane yan wahabiyawa ne ko kuma yan salafiya suna zagi malaman fiqh suna zagi imamu na malik ba sa daraja malaman fiqh in mutum ya faɗi wannan in ka mai Allah ya saka kuskure eh mutum ya rasa kai da kafi kowa sanin darajar imamu malik din kai ne kuma ake jingina ma kana wulakanta imamu na malik an gano wannan hmm. wani ma sai ce shi abin da yasa baya son karatun wa'annan yara saboda zaki imamu na maliku suke yi sai ka tambaye shi ka taba ji da kunnen ka sun zagi imamu na malik ko kuma kana faɗin wannan magana ne kawai saboda ka yi batanci ko kana faɗa ne ko saboda kana da wani iyayya a cikin zuciyarka da kai suka yaɗa? amma littafan da yan salafiya suke karantawa babu abin da yake nuna musu face a mutunta magabata hmm. a mutunta sahabbai a mutunta tabi'ai a mutunta tabi'i tabi'in an gane ko ni ko da wasa ba taɓa ci ba gaskiya ne idan ɗaya daga cikin ku ya taɓa ci ga duk wani saurayi ko kuma duk wani mutum mai da'awan salafiya yana bude baki yana faɗin wani magana na ainihin wulaƙanta ɗaya daga cikin wa'in na imma don Allah ya gaya mana wane ne shi to amma irin wannan magana yana yawo ta ce mutanen da suke zagi malamin fiƙi kai wasu bayan Allah ma akwai wasu bayan Allah sun suka je gidan gidan talabishin suka je DITB wai su zo kariya ga Imam na Malik ana zagi shi na ba gani. gane hmm. aka ce wanda daga cikin yayi karatu ne ko a Somaliya ne ko a Mauritania ne ko a ina ne a Malaysia wai daga Malaysia ya zo tun daga can wajen ya zo karatu ya zo kare Imam na Malik to irin wannan wanda ya kamata ya bincika dan na taba yin nasiha ga wani malami malamin ya dawo daga Misira. da ya dawo daga Misira. sai ya zo masallaci ya yi nasiha a masallaci a cikin nasiha sai ya kawo tarihin imamu na malik da irin kokarin da imam malik ya yi wajen yada ainihin hadisi da fikin da matsayi na imam malik yana gamawa sai wani daga cikin malamai daga cikin limaman juma'a sai miƙe ce tuwa kaga ga wani saurayi nan ya yi karatu a waje matsayin shi ma a wajen karatu ya kai matsayin ya yi digiri da biyu amma kuma wannan bawan Allah ji yadda yake yaban imamu na malik bai ce imamu na malik bai iya ba amma yanzu an samu wasu samari a tunin wada samarin nan suna cewa imam malik bai iya ba su suka iya Allah ya maka albarka Allah ya albarkaci ilminka. na mata gane Wannan bawan Allah tun daga lokacin nan sai ya ba da ihtimami magana ɗaya biyu sai ya tarar ya ce ai ya ji labari an ce samari a garin kaduna a tudun wada suna zagin imamu na maliku an gada wannan ko hmm. ya ce a yi hankali da zagin imamu na maliku duk mai zagin imamu na maliku to zai taɓi hmm. haka sai ya zama wa'azin shi kawai imamu na maliku imamu na maliku to wata ran muna tattaunawa da shi ya ce ya kamata in za ka yi wa'azi ka yi wa'azi akan abin za ka shirya da al'umma ya ce haka yanzu in ka yi wa'azi ana zagin sahabbai an sa akwai masu yin shi hmm. ina ba gane da zara ka yi wa'azi ka yi wa'azi ka kawo ayoyi da hadisai shi mai zagin sahabi zai san da shi kake amma ko wannan wa'azi da kake yi ba babu masu kana wa'azi ne kawai kana harbin iska ne domin gaskiya an baka aikin da babu masu yin shi ka zo kana yin wa'azin masu zagin maliki to za ka samu kowa zai taya ka an gani na ce ko ka taba jin tun da kake a rayuwarka ka taba jin a cikin wada ko a wani waje an zagi maliki taɓa ji ba ya suka canza wa'azi ina fata gane wannan na ce wa'annan mutane sun baka aiki ne babu shi babu shi gaba ɗaya na ce kwata-kwata za su iya gaya ma gila 'yan salafiya da yake so a ce suna zaki imamu na malik to kai ma ai dan salafiyar ne ai ya kamata ka yi tunani a kai na ce ina fata gane na ce 'yan dariƙa mai suke cewa ga ahalin suna da masu zagin waliyai shin wani ahalin suna ne yake buɗe baki ya zagi wali ya za a yi kasan wannan mutumin wali ne masoyin Allah ne wanda Allah ya ce ala inna awliya Allah la haukun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun waliyin Allah babu tsoro a gare shi babu bakin su ne wa'anda suka yi imani ba suna jin tsoron Allah kai kuma sai ka buɗe baki kai ta zagin mai imani kuma um, wanda wanda ya imani yana tsoron Allah kasan eh? ka san wannan mutum yana daga cikin allazina amanu wa kanu yattaqun kai kuma sai ka bude baki kai ta zagi allazina amanu wa kanu yattaqun kaga baka da aiki yi ko ka ba Kuma su bai sai ce jama'a ku yi hankali da yan izala masu zagin waliyai kai sai ka dauka da gaskiya na zagin waliyai a wani mutum ne wanda ya yi da'awan shi Allah ne shi ake zagi ko wani mutum wanda za a yi tuntube ya ce a kira sunan shi a gani ko wani mutum wanda yake yafe wa mutane sallah in za ka yi sallah sai ke tabbana yafe ma wannan shi ne wali ku shi ne waliyin da in ka ce wannan mutum ba daidai ba ne ka ce ka zagi wali amma asalin waliyan na gaskiya ba mai zagin su duk wanda ya zage su kowa mutum banza ne shi misali an gane tunda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce man adali waliyan faqad azantuhu bil harb duk wanda ya yi adawa ya yi gaba da masoya na ko masoyi na sanar da shi ya shirin yaƙi da ni kuma haka yan shiya suke ga sai ahalin suna na zagin ahalin bai ko wani ahalin suna ne zai zagi ahalin bai to duk irin wannan sharrin to sai aka samu yan takalidi sai ce ana zagin imam malik yaya za a yi mutum dan salafiya ahalin sunna ya zagi magabacinsa bayan imam malik yana daga cikin salafin salih Allah ya masa rahama to wannan shi ne Allah shi kiyaye na wa yashhaduna aqidatan wa shahadatan su as'a su ahlul hadith suna shaidawa ta bangaren aqidan su da wajen shaidan su ya taqiduna zalika fi qararati anfusihim wato suna kudurce wannan a cikin matabbacin ransu wa yashhaduna bi zalika fi durusihim kuma suna shaida da wannan fa a cikin darussan su a cikin darussan su suna shaida da wannan wa mu'allafatihim a cikin wallafa wallafansu suna shaida da wannan wa da'awatihim ila dinillahi alhaq haka a wajen kiran su zuwa ga addinin Allah na gaskiya yashhaduna anna Allah subhanahu wa ta'ala fawqa sab'a samawat suna shaidawa cewa lalle Allah subhanahu wa ta'ala yana burbushin sammai bakwai ala arshi fawqa sab'i samawat na'am wato yana burbushin sammai bakwai kuma yana kan al'arshinsa fil uluwi Allah yana cikin daukaka na ce uluwi a nan wajen Allah yana sama da kowa a wajen malaman tauhidi uluwi kala nawa ne uluwi kala uku ne akwai uluwul zat akwai uluwul qadar akwai uluwul qahar uluwul zat yana nufin zatin Allah na sama da kowane zaci. an gane zatin Allah na sama da kowane zaci. babu wani zaci wanda yake sama da Allah Uluwul qadar yana nufin darajar Allah yana sama da darajar kowa gaba daya sannan akwai ulul qahar mulkin Allah ya ya mulkin kowa a gare idan idan idan an ce mutum yayi imani da uluwi to ana bukata yayi imani da wayannan uluwi guda uku kafin ya zama to yayi cikakken imani da uluwi sabbi hisma rabbikal a'la ka tsarkake sunan ubangijinka al'a'la wanda yake yafi kowa daukaka ta wani bangare ta ɓangaren zati uluwu za ta ɓangaren mai ƙadar da kuma ɓangaren ƙahar ko shiri ala amma a wajen salafiya ke nan uluwun allah guda uku ne a wajen a sha'ira ba uluwi nawa ne a sha'ira sun yi iman da uluwi nawa sun yi karin wani a sha'ira sun yi inkarin uluwun za ba su yadda allah yana saman al'arshi ba a sha'ira sun ce Allah yana ko'ina ah, sun ce Allah baya ko'ina kai afuwan Allah baya gabas baya yamma baya kudu baya arewa baya sau baya ƙasa baya ko'ina an gane ku baya ko'ina wanda shi ne gina a sha'ira su kuma aƙidan su baye ba Allah yana ko'ina babu inda Allah baya nan an gane ku ba ga anan wajen sun yi inkarin uluwun zati su a sha'ira amma sun tabbatar da ulul qadar sun yarda darajar Allah ya fi na kowa su a sha'ira sannan sun yarda mulkin Allah ya rinjaye na kowa an gane ko hakanan su ma 'yan jahabiyya su ma sun yi inkarin ulul za ahalus suna ne kadai 'yan salafiya suka yi imani da ulul za saboda ya tabbata a cikin alqur'ani da sunna na'am na'am wa laysa fil ardi wato su sun yarda cewa Allah ta'ala baya ƙasa aw fi ayi makani Allah baya ko ina an gane bi zati kama qalat al jahamiya. kama yanda su ɗan jahamiya sun ce Allah yana ko ina qabaha Allah Allah ya muna nasu Allah ya wadaran su su wa'anda masu akidan jahamiya masu ganin wai Allah yana ko ina su baye sun dauki wannan akida ko idan ka ce Allah yana ko ina mai jiran mai lazimul mazhab a kashe Allah yana ko ina lazimul mazhab kamar ka ce kenan Allah kamar ka ce komai Allah ne an gane wani ko Allah yana ko ina kenan babu wani waje wanda babu Allah wurin da ka zauna din na ba Allah ka zauna ne kai kanka duk jikinka gaba ɗaya Allah ne ko ta ina hata cikin kwayan idanka da hancinka da ko ina ko iyaz billah hata cikin kwata bakin alade ko ina babu wani babu wani gaf wanda babu Allah kaga wani ya nuna mana komai ya zama Allah kenan an gane wannan to idan muka dauki wannan lazimin sai mu ce yan jahamiya da yan sufaye sun yarda da ainihin abu da kira wahadatul wujud a duk duniya gaba ɗaya Allah ne wanda yace duk duniya gaba ɗaya Allah ne yaya ko da yana sallah yana azumi yana zakka yana komai za a kira shi musulmi to yanzu ana aiki da lazimul mazhab lazimul mazhab hal huwa mazhab eh kamar aka ce a sha'ira sun ce Allah baya ko ina abinda baya ko ina yaya ɗauke to ɗan a sha'ira sun ce babu Allah shi an musu adalci kaga in ka ce Allah baya ko ina kamar ka ce babu shi ne amma su ɗan a sha'ira suna ma raddi ga wanda ya ce babu Allah na ba ta gane amma maganinsu yana kaiwa zuwa ga cewa babu Allah amma kuma su sun yarda akwai Allah shi zaki cewa lazimul mazhab laisa bi mazhab lazimul qawl laisa bi qawlin idan mutum ya faɗi magana wani lokaci sai ka tambaye shi ka san abin da ka faɗa kuwa ce wanda kai Allah baya ko ina ka san abin da zai biyo baya Ya ce da zai biyo baya sai in kace baya ko ina ka baka ce babu shi ne ba to ni ne ba ce babu shi ba kada ka kai na wajen yawa ni ne na ce Allah baya ko ina amma ba akwai Allah a waje na. duk wanda ya ce babu Allah ya kafiri ne bi a ina bautan Allah ne ai dan ashayira yana bauta ba Allah ko sannan kuma bai cewa Allah yana ko ina shi ma kamar ya ce komai Allah ne ko sai da ka samu dan karamin sufi wanda bai yi zurfi da yawa ba ka ce mai ka ce komai Allah ne ce wallahi shari ake mana ni ba ce komai Allah ba ni na ce Allah yana koyi Amma amma ka samu wanda ya rika Wamal kalbu wal khinziru illa ilahuna wa man lahu illa rahibu fi kalizati ha bai cewa da kare da alade ba wani abu bane face Allah mu kuma Allah ba wani abu bane face fada a cikin coci to ka samu wannan mai yaki da wahalatul wujud kaga wannan ya yarda cewa komai Allah ne ke ran misali akwai masu aƙidan wahdatul wujud masu aƙidan ulul duk wanda ya kudirce wannan a cikin zuciya yi ridda ko da yana sallah yana azumi yana komai na musulunci na'am kama na tsafa bihi kitabu kamar yadda littafin Allah ya furta yani laysa min uqulihim wato ma'ana wannan ba shi daga cikin hankula su zo ahlul hadith da suka ce Allah ya daidaita kan al'arshi hmm. ba wai sun faɗa da ka bane ayoyi ne guda bakwai a cikin qur'ani suka ce sun mastawa alal arsh an gano wannan ko na'am ba wai sun gina da ka bane na'am wa innama qalu hadha istimdadan min kitabillah kawai sun faɗi wannan ne sun samu karfafuwa daga littafin Allah sunnati rasulillah alaihi salatu wassalam kuma sun samu karfafuwa daga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal fitratu tu'ayyidu dhalik sannan fitra dabi'a yana gaskata wannan karamin yaro wanda tunanin shi bai lalace ba ka tambaye shi ina Allah yake zai ce ma sama saboda shine abin da ya dace da fitira mutum muna yara haka muka sani za a tambaye mu inda Allah yake mu ce Allah yana sama daga baya ne muka samu wani irin karatu kuma yazo wai Allah baya ko ina wani sabon karatu yazo kuma wai Allah yana ko ina kuma to duk irin wannan karatu daga baya yazo an gane ko an zo ne an canza wa mutane fitira na al'aqal yu'ayyidu zalik shi ma hankali yana karfafa haka iz ulullahi subhanahu wa ta'ala fatara Allahu alayhi al-khalq domin uluwi na Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya halicci halitta a kansa ya dabi'antar da halitta a kansa wal hayawanat Allah ya dabi'antar dabbobi su ma dabbobi sun yarda cewa Allah yana sama matajidu tifla idza sa'altahu ayna Za zaka ga jariri idan ka tambayi jariri aina Allah idan Allah yake ka fi sama zai ce maka fi sama jariri ba zai ce maka Allah yana sama wa idza nazalat shidda bi insanin musliman idan tsanani ya sauka ga mutum musulmi kana au kafiran musliman kana au kafiran hmm. idan tsanani ya sauka ga mutum shi musulmi ne ya kasance ko kafiri ittajaha qalbahu ila sama wato ga wannan bawan Allah zai fuskantar da zuciyarsa zuwa ina sama za ga yana kallon sama yana addu'a me yasa yake kallon sama yake addu'a ila tabaraka wa ta'ala za ga yana fuskantar Allah subhanahu wa ta'ala alladhi bi yadihi kashfu al-kurub subhanahu wa ta'ala yayi ainihin bakan ciki yana hannunsa ne ko sai ga yana kallon sama saboda ya san Allah yana sama yana so Allah ya yaye masa bakan cikinsa نعم في قوله عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام عند الله كتشيوا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض للي أبنجي كشيري الله wanda ya halicci sammai da ƙasai fi sittati ayyami a cikin kwanaki shidda mastawa ala al-arsh sa'annan ya daidaita akan al-arshi Allah yana iya halittar sammai da ƙasai cikin kun hmm. ko amma saboda wata hikima tasa sai ya halicci sambai da ƙasai cikin kwana shida malamai sun ce saboda ya karantar da mu bin abubuwa a hankali a hankali ka ringa bin abu a hankali a hankali daki daki tunda Allah ta'ala na iya cewa kawai kun inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun amma sai ya halicci sammai da ƙasai cikin kwanaki shida sannan sai mai sun mastawa alal arshi sa'annan ya daidaita akan al'arshi yudabbiru al-amr wannan da yake nuna mana sai da ya halicci sammai da ƙasai sannan ya yi mai sannan ya daidaita to wani na iya tambayan ka kafin Allah subhanahu Wata'ala ya halicci sammai da ƙasai to ina yake wannan tambaya kenan na ainihin yan falsafa ko sai ce ma mun ce ma Allah baya ko ina ba baya ko ina idan ka ce Allah yana ko ina to kafin ya halicci ko ina din ba eh waye halicci ko ina sai ya koma jalla an tashbihi wa tamthili wa amma kani yastaqiru fihi ha kaga anan wajen misali ka ce Allah subhanahu wata'ala yana al-arshi al'arshi al'arshi na daga cikin abubuwa to kafin Allah ya halicci al'arshi ba kafin Allah ya halicci sabai da kasai ina yake zaka bashi wani amsa ne sai ka ce masa lalle ubangiji ya halci sammai da ƙasai cikin kwana shida haka muka sani daga baya sai daidai sai daidaita kan al'arshi to kafin ya halci sammai da ƙasai ina yake sai ka ce Allahu a'lam sai ka ce na tsaya iya inda Allah ya gaya dama ta hanyar alkur'ani na gane cewa Allah ta'ala ya daidaita akan al'arshi to sai alkur'ani ya gaya mun Allah ya halicci sammai da ƙasai cikin kwana shida to bayan ya gama halittar sa'an nan ya daidaita akan al'arshi to kafin ya halicci sammai da ƙasai cikin kwana shidan a ina Allah yake sai ce wa naqulu Allahu a'lamu fi mashtaba alaina ilmu mu ahlus sunna muna cewa Allahu a'lamu game da duk abin da ilimin sa ya rikitar da mu to wannan tunda qur'ani bai faɗa ba dama ta hanyar qur'ani ya kamata mu gano da hadisi qur'ani bai faɗa ba hadisi bai faɗa ba sai mu ce me Allahu a'lam sai mun yi kuskure nan wajen dama ba ma bude baki mu yi magana sai da nasi to tunda babu nasi ya zama to mas'ala na gaibi an gane ko sai mu bar al'amari zuwa ga Allah subhanahu wata'ala yudabbiru al'amr yudabbiru al'amr Allah shi ke gudanar da al'amura yake jujjuyawa ma min shafi'in illa min ba'di izni babu wani mai ceto sai bayan Allah ya bada izini hadhihi al-aya 'azimatun jiddan wannan aya aya ce mai girma kwarai da gaske fiha anna Allah tabaraka wa ta'ala huwa rabb hadha al-kawn a cikin ta lalle Allah ta'ala shine ubangijin wannan halitta din na duniya da muke gani wa annahu huwa alladhi khalaqa as-samawati wal ard cewa lalle Allah ta'ala shine wanda ya halicci sammai da kasai subhanahu wa ta'ala wato tsarki ya tabbata a gare shi la sharika lahu fi shay'in fi hadha al-kawn Allah ba shi da abokin tarayya a cikin wani abu a cikin wayannan halittu din gaba daya la fi khalqihi wa la fi tadbiri ko cikin halittar shi ko kuma cikin gudanarwar wajen halittar Allah ba shi da abokin tarayya shi kadai ke halitta ma ashhadtuhum khalqa samawati wal ard wa la khalqa anfusihim wa ma kuntum muttaqin wa ma kuntum muttaqidul mudillina abuda na'am wala fi tasrifi haka nan wajen tadbirihi gudanarwansa hmm. Allah shi kadai ke gudanarwa Hakanan wajen jujjuya al'amura Allah shi kadai ke jujjuya komai subhanahu wa ta'ala wato tsarki da dawaka ya tabbata a gare shi fa hadha huwa rabbukum wato wannan Allah shine fa ubangijinku huwa alladhi hadha sha'nu wanda Allah shine wanda wannan shine sha'aninsa wa hadhihi sifatu kuma wannan shine sifofinsa wa hadhihi af'alu wa'annan su ne ayyukansa addallatu ala azamatihi wa'annan su ne ayyukan da suke nuni akan girman Allah subhanahu wata'ala wa annahu almustahiqqu lil ibadati wahdahu kuma Allah shi ne ya cancanci a bauta mai shi kadai subhanahu wata'ala wato tsarki ya tabbata a gare shi da kuma daukakansa khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam Allah ya halicci sammai da ƙasai cikin kwanaki shida walau sha an yakhluqaha bi kalimatin wahidatin da Allah ya so ya halicci sammai da ƙasai da kalma ɗaya shine kun la hasalat bi min lahawati da ya tabbata a cikin mafi kusanci daga takan guda walakin li hikmatin la ha illa hu sai dai saboda wata hikima wanda babu wanda ya san wannan hikima sai shi kadai khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyam sai Allah ya halicci sammai da ƙasai cikin kwanaki shida kama qala fil ayati al-ukhra kamar yadda ya faɗa cikin wata aya daban mastawa ila samai wa hiya dukhanun sa'annan ya daidaita zuwa ga sama alhali tana ainihin mai tana ainihin a tana matsayin hayaki ba kola laha walil da itiya sai ya ce mata ya ce mawa ya ce ma sama da kuma ƙasa itiya tsawon aukarha na'am ku taho kuna bi wuya ko kuma tilas ce ataina qa'in sai ta ce ya Allah mun taho muna masu da'a masu bi wuya fa hikmatu iqtadat an yakhluqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam wato hikiman Allah tana hukunta Allah ya halicci sammai da ƙasai cikin kwanaki shida bal arda khalaqaha fi arba'ati ayyam ƙasa Allah ya halicce ta cikin kwana nawa qul a innakum la takfuruna billazi khalaqa al-arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada zalika rabbul alamin waja'ala bima min fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin ثم استوى الى السماء وهي دخان ايه فالارض خلقها في أربعة أيام وتكسى الله يا هل cikin kwana hudu ne. وهي اصغر من السماء ita kuma kasa ta fi ƙanƙanta fiye da sama bi kasirin bi ma la yuqas wato ta fi ta fi kankanta da yawa abinda ma ba a kiyasawa an gane ko ta fi ƙanƙanta sosai was sama khalaqaha fi yawmayn sannan sama Allah ya halice ta cikin kwana biyu ne kawai li hikmatin la ya'lamuha illa huwa subhanahu kuma gashi sama ta fi girma ko mm. sai Allah ya halici sama cikin kwana biyu mm. saboda wata hikima wanda babu wanda ya santa sai shi Allah subhanahu wata'ala da kanshi thumma stawa 'ala al-arsh sa'annan ya daidaita akan al-arshi wasafa nafsahu bi hadha al-fi'l Allah ta'ala ya siffanta kanshi da wannan aiki din wa huwa al-istiwa 'ala al-arsh shine daidaituwa akan al-arshi ba'da khalqi as-samawati wal-ard wato daidaituwan nan ya tabbata ne bayan halittar sammai da kasai wa huwa qad khalaqa al-arsha qabla as-samawati bi uluf as-sinin wato Allah ta'ala ya halicci al-arshi kafin sammai da dubunnan shekaru a gane ko hmm. da dubunnan shekaru falamma ta'addatha fi surati hud an khalqi as-samawati wal-ard a lokacin da Allah ya bada labari a cikin surati hud ya ba da labari game da halittar sammai da kasai. Qal wa kana arshuhu 'ala al-ma. yace lokacin nan ya kasance al'arshin Allah yana kan ruwa yani kana khalquhu lis samawati wal ard wa arshihi makhluqun mawjud wato ya kasance halittar shiga sammai da kasai alhali al'arshin shi yana nan abun halitta yana nan saman mai akan ruwa na'am fal arshu mawjudun qabla khalqi samawati wal ard shi al'arshi yana nan kafin halittar sammai da kasai خلقه الله قبل خلق السماوات والأرض الله يا هل الشيء الأرشي كافن هل السماء والأرض ثم لم يأتي هذا الفعل sannan wannan aiki bai zo ba yani istiwa'u al arsh na'am wannan aiki wanda shine daidaituwan Allah kan al arshi bai zo ba illa ba'da khalqi samawati wal ard sai bayan Allah ya halicci sammai da kasai ko na'am sai da Allah ya halicci sammai da kasai sa'annan daga baya zo ya daidaita kan al arshi هذا subhanahu wa ta'ala وتعالى الاختيارية wannan yana daga cikin ayyukan Allah na zabi da ganin dama wa kullu af'aluhu ikhtiyariyatun dukan aikin Allah babu aikin da ake tilasta ma Allah ko haka bane na'am duk aikin Allah yana yi ne da ganin daman sa Allah ta'ala yana halitta ne da ganin dama yana daidaituwa ne da ganin dama duk abin da yake aikatawa babu abin da ake tilasta ma Allah akan sa na'am bal jahaniyatu yaqulun istawa 'ala al-arsh su yan jahiliya wasu yan bid'a ne suna cewa istawa alal arshi ai istawla alal arshi ma'ana istawa sai ce Allah yayi rinjaye akan al arshi kun ji wannan hmm. wannan shine fassara na yan jami'a Allah ya rinjaye al arshi yani hada alladhi hasala ba'da khalqi samawati wal ard wato abinda suke nufi su yan jami'a cewa wannan abin da ya tabbata bayan halittar samai da kasai istiwayi din nan innama huwa al istila wal qahr kawai rinjaye ne da kuma ainihin dindin rinjaye istila mamaya da kuma rinjayi kira idan za a fasara ayar ya za a ce kiran kuma ka ɗauki fasara na jahiliya inna rabbakum allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'ala al-arsh lalle ubangijin ku shine Allah wanda ya halicci sammai da ƙasai cikin kwanaki shida sa'an ya mai sa'an nan ya rinjayi al'arshi sai da ya halicci sammai da ƙasai cikin kwanaki shida sa'annan ya rinjayi al'arshi kafin ya halicci sammai da ƙasar cikin kwanaki shida yaya al'arshi ya rinjaye shi ina lokacin ana ta gogoriyo tsakanin ubangiji da al'arshi wa iyaz billah an gane don in kaga an samu istaula to an samu ne an buga tsakanin abubuwa guda biyu idan ɗaya ya rinjaye ɗaya sai a ce istaula alai ko bai ji wani aiki ne. illa li mithlika aw man anta sabiquhu sabaqa al-jawadi idza sawla ala al-amal kan nabi ga tsubiyani a cikin shu'ara al-jahiliya idza sawla ala al-amal sai dai ga misalinka aw man anta sabiquhu ko wanda kai zaka kai ne kai zaka tsere mishi sabaqa al-jawad irin tsere wanda na ingarman doki idza sawra idan ya samu rinjaye ala al-amali akan fage idan ana gudu tsakanin wannan doki da wannan doki sai wannan doki ya riga ta ce istaula alai ina ba ta gane to shi ma Allah subhanahu wata'ala a wajen yan jahabiya haka yake eh shi Allah ta'ala shi ma yayi rinjaye kan al'arshi kamar yadda doki da doki idan suna gasa na sukuwa ana gudu ana gudu sai dai ya samu rinjaye akan ɗayan ta ce istaula alai istaula hazal fars ala hazal ko mm. shi ma wannan kenan Allah ta'ala shi ma istaula alal arshi kenan tsakanin an yi gasa tsakanin Allah ta'ala da al'arshi kenan saka wannan fasara ta yi muni kwarai da gaske wannan fasara na iya fitar da mutum daga musulunci ka ce Allah subhanahu wata'ala ya yi gasa da al'arshi daga baya sai Allah ya rinjaye al'arshi an gane wannan ko wallahu galibun ala amri eh insha Allah aka ta kira eh bai ba na ji wai a yi turai tambaya wai? to shi ce rai to a yi tambayoyin za a yi eh, wa alaikun salam ya keri magana ya kore ba to ya kole yana kolo ruwan ya koli al'arshi Ee, eh, ɗaya ɗaya ne yayi hausa ne kawai dana ma Allah wuri kamar ya a to ai su kuma Allah yana ko ina ba eh shi ne shi yana ko ina shi ya fuskantar da wurin ko kuma kai da kace yana sama da arshi ba ai Allah ya ko abinda Allah magana wuri bai taso ko mu an ce mana Allah yana saman al'arshi dan muka tsaya shi da yake magana wuri sai ta magana wuri can wajen annabi ya tambaya tambayi baiwa aina Allah ta ce fi sama wannan fi bi ma'ana ala Allah yana burbushin sama haisu intahatil makhluqat can karshen halitta gaba daya Allah yana da uluwi da zafi bayan sama ta bakwai akwai ruwa daga ruwa sai mai al'arshi daga al'arshi sai mai kursiyu Allah yana burbushin ta gaba daya daga Allah babu wani abu saman Allah Shi ne uluwi na zaci ko ni da nake zaune a nan wajen yanzu wato ina sama kujera amma akwai wani abu sama da ni to Allah ta'ala yana nan karshen halittu ne gaba da sai halittu sun tsari. to Allah yana burbushin su an gane wannan ko yawwa wurin karɓo ya je wajen Allah wannan kalmar ce ta Hausa suka san da suke rufe ita amma dai wajen karɓo ibada ya je ya je can ina ne can sidratul muntaha din shi suke rufe ibada Allah to shikenan eh rashin sanin da shi ne da yake a wasu da su da bayan suna sane suna so ne su gina gidan wahatul su. sai suka dauki gidan wahatul ba wanda ya dace na jami'a ya dace da manufarsu na wahatul wujud a gane ku. wa alaikum salam ƙananan yara wanda yaro karami yaro karami mai dan wayewa a bishin da Allah ya kai kawai ƙaramin yaro eh, in an tafi ƙaramin yaro ba yau jariri wancan na wanda baya iya magana ba rubuta na na? eh a sun ce Allah yana ko'ina su ɗin yana ko'ina a sha'ira su cewa Allah baya ko ina amma suna yi eh. Allah yana akwai Allah mara yana sai bauta mai aiki amma zuwa doka Allah yana na kafin ya halarci ko ina eh ba su a ce Allah yana sama al'arshi ko ina kawai baya ko ina kawai yadda aishi ya halarci ko ina ha ya za a yi kace kuma yana saman abin da shi ya halitta ka lura shi ne kora Allah wasu yau amma shi ƙur'ani zai ce mana sun matsawa alal arshi kaga da mutum ya tsaya kan abin da Qur'ani ya zo da shi da ya huta ko shi Allah ya fi kowa sanin shi. to sai ya gaya mana wurin da yake a shi kuma a gaya wani jayayya duk bai taso ba a gani da wani da ya faɗi inda Allah fi zai mu da shi a Allah ne da kanshi ya gaya mana idan kuna so ku san inda nake to ina waje kaza na daidaita akan al'arshi a wani waje ma zai ce a amintun bankin sama'i ko sai nuna cewa shi yana sama A kaga shi kenan duk wani maganar da zaka faɗa bayan maganar Allah kana ɓata wa kanka lokaci ne kawai shi ne eh shi kenan ko to subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu